Babu mai hoji da ke Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Idan za a iya tunawa a satin da ya gabata, ƙwararren likita da ke sashen kula da mata masu juna biyu na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, wato Dr. Mahmud Kawu Magashi, ya koro jawabi akan antiphospholipid syndrome, wato matsalar dunkulewa ko kuma daskarewar jini a hirar su. Hannatu da abokiyar aiki na Baraka Bashir inda ya mana bayani akan yadda matsalar ke addabar mata masu juna biyu da kan kai ga yawan bari ko kuma mutuwar jariri a cikin ciki da sauransu. Sai kuma lokaci ya yi halinsa wato lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki. To kamar yadda muka yi alkawari a wannan makon za mu ji abubuwan da ke haifar wa maza wannan matsala. Inda likita ya ci gaba da bayani kamar haka. ka ce akan samu maza su kuma me yake haifar musu da wannan lalura kin ga in kama a namiji ne ai bai wuce watakila shi matsalar da ta shafi dunkulewar jini a kafofin jini ba to wannan ne watakila daga nan za a iya cewa a yana da matsala misali akwai akwai larurar da ake ce mata systemic lupus erythematosus SLE to tana da kamancecciyar wannan a wasu ma sukan samu wannan matsalar ne ta antiphospholipid sakamakon suna da SLE to wanda shi kuma yakin gani na SLE ya shafi kusan duka sassan jiki ne domin tana iya wa kusan kowane sashi na jiki illa na ga abin ya shafi fata ya shafi huhu ya shafi hanta ya shafi yana shafar sassa na jiki da yawa amma a wannan tunda a mata ake magana to su ne su abin da yasa aka jingina nasu da batun harkar abin da ya shafi mai bari ya ake gano ana gwajin a ah, nan Najeriya gwajin wannan da to ana yi a nan ba ba a yi ba amma yawanci eh, cibiyoyin da akan yi gwajin ne suka yi karanci gara daga baya-bayan nan kwanan yanzu mun dan su samu karin wasu cibiyoyi masu zaman kansu da suke yin wannan gwajin kuma samun cibiyoyin ya sa da yawa yanzu ana gano mata da yawa da suke ta fama da barin wanda da sai dai kawai a yi hasashen watakila wannan larura ce kamar yadda na faɗa in mace ce bayan ga waɗancan sharuɗan da muka faɗa na nau'ika ko ɓari ko haihuwar ɗa bakwai ni ba za a yanke hukuncin tabbacin cewar wannan larura ba ce sai an yi wannan gwajin da zai nuna waccan garkuwa ko kuma waɗancan nau'ika na garkuwa a cikin jininta to yanzu wannan gwajin da akan yi ya sa yanzu ana ganin mata da yawa da suke da irin wannan eh, larura kuma wanda wannan ya taimaka sosai na sanin me ya kamata a yi wajen eh, daƙile matsalar yawan barin da suke yi Gaskiya yana da tsada e gaskiya yana da tsada tunda ba abu ne wanda yake kamar gidan kowa da akwai ba ma'ana ba a kowane ɗakin gwaje-gwaje akan iya samu ba kuma wannan yana ɗaya daga cikin kusan matsalar da ta sa ba kowa ke iya yin gwajin ba shi sa a wasu lokutan wasu matan dole sun an ba su gwajin ma sai ki ba za ki sake ganin su ba saboda watakila sun je sun je an gaya musu kuɗin ya sha kansu da tsada da yawa da yawa yanzu shi sa mukan farko zaunar da su wajen nuna musu muhimmancin gwajin da kuma su fahimci dalilin da ya sa muke so a yi gwajin wanda wannan ne kan dan kara musu karfin gwiwa wajen ganin cewar sun yi kokarin yin gwajin domin wasu da an faɗa musu kudin sai su dinga ganin kamar me za su yi wannan gwaji haka da tsada da yawa to eh, ya wajen magance shi menene eh, misali idan aka gano mace tana da wannan lalura wani irin magunguna ake dora ta shin abu ne da mata za su iya jure yin maganin sa. to ita wannan larura eh, takan zo a yanayi daban-daban akwai waɗanda dacin sun taɓa samun matsala na toshewar kafar jini kuma sai suka zo da matsala da ta shafi juna biyun sukan yawan bari wanda su waɗana a ƙa'ida an tabbatar da haka to akwai maganin da an ɗora su an ɗora su kenan muddin rayuwarsu na saboda dalilin da ya sa ba tunanin kawai su kai ga samun juna biyu ya kai lokacin haihuwa ba ne akwai batun yin kokarin an ga an kare su daga yiwuwar dunkulewar jinin domin shi matsalar dunkulewar jinin idan ya yi sama daga inda jinin ya dunkule idan ya kai ga wasu daga cikin kafofin da suke ba da jini a huhu suna iya toshe wannan wajen wanda irin wannan yawanci wasu lokacin yakan jawo irin wannan mutuwar ta faɗa yawa eh, ana kiransa uh, pulmonary embolism haka ma'ana dunkulallen jini ya je toshe wata kafa wanda za ki ga ko a kasashen da suka ci gaba sosai kokarin ceto wanda ya samu irin wani abu din yana yin wahala saboda uh, illar da ta kan faru cikin kankanin lokaci wannan ya saka cewar dole akan yi iya bakin kokari wajen ganin cewar an fahimtar da su muhimmancin su zama suna kan ma'ana maganin da zai taimaka wajen hana dunkulewar jinin ita ga akwai waɗanda su kuma misali kawai matsalar su ba su taɓa samun dunkulewar jini a cikin kafofin jini ba illa yawan barin misali tunda muna magana akan mata ne to kuma aka tabbatar da wannan larura ce to su kuma akan dora su akan maganin da zai hana dunkulewar jini sannan da maganin da zai hana tsukewar wannan kafofin jinin to su kuma wannan ana dora su ne tun daga farkon sanda aka gano matsalar in suna da juna biyu har zuwa lokacin haihuwa akan kuma bibiyi su da magani har sati shida bayan haihuwa domin dalilin da ya sa hadarin da ake gudu shine bayan haihuwa kuma idan aka samu dunkulewar jini shi ma yana iya jawo matsalar da wasu ko ya kai ga rasuransu ko kuma ya kai ga sai an yanke e ko sai misali idan jini ya dunkule har watakila ya kai ga jini baya gudanawa to ai yana iya lalata bangaren musamman in gaba ce gaba da wannan abin ya faru sannan kuma aka samu wani dunkule jinin kamar yadda muka faɗa ɗazu yana iya jawo waccan matsalar da ya kan kai ga toshe wata kafar jini a huhu wanda wannan yana iya jawo matsala to akwai kuma waɗanda su matsalarsu an gano cewar suna da matsalar ne sanda suke da juna biyu to amma kuma ana ganin cewar suna da haɗarin yiwuwar samun dunkulewar jini to su kuma irin waɗannan baya da maganin da za a ba su na hana dunkulewar jini sanda suke da juna biyu da kuma maganin da zai hana tsaukewar wannan kafar jini eh, to kuma akan so ko da bayan sun haihu su ma su ci gaba kuma ma'ana dindindin wajen yin amfani da maganin da zai hana tsukewar kafar jinin hikimar wannan su kuma shine su a nan ba sai an ba su maganin da zai hana dunkulewar jini ba amma hikimar wannan shine ne ya zama na cewar ko da yaushe kafofin jininsu suna sake ba sa yawa ba sa tsukewa ta yadda zai iya jaza musu matsala da ko za su iya samun dunkulewar jinin ko kuma ma wannan yawan tsukewar kafa jinin yana iya jaza musu matsaloli na samun hawan jini ko da da ba su da shi akan kari to idan muka dubi matsalolin da yawanci masu ta masu juna biyu sukan samu sakamakon wannan larura ta antiphospholipid syndrome ga uwar tana da hadarin kamar yadda muka faɗa yiwuwar samun hawan jini sannan kuma tana da yiwuwar hadarin idan hawan jinin nan ya tsanani ta samu wannan share fagen jijjiga abin da ake cewa severe preeclampsia ko kuma ta kai ga yin jijjigar ma idan ba a kula ba wata abin da ake cewa eclampsia ga ɗan tayin da ke cikin ta sakamakon wannan matsalar da muka faɗa a baya yana jawowa isasshen jini da iska baya kaiwa gare shi to yaro yana iya sumburewa a ciki idan ma har ya ci gaba da girma a wasu lokutan kawai sai dai uwa ta ji ta daina jin motsin ɗa misali idan kuma abin ya faru tun da wuri to yawanci yakan jawo matsalar ya zama cewar an yi barin cikin idan bayan ciki ya yi nisa ne ana iya samun ya zama cewar an haifi ɗa bakwai ni idan ma an sami yaron da rai kenan sannan kuma idan duk aka yi rashin sa'a ma ba a kula ba musamman game da uwa to abin yana iya tsananin da lokacin yakan wuce kawai matsayin abin da muke cewa shi a matsayin share fagen jijjigar ko da yakan kai ga har ya taba wasu sassan jiki wani abu da muke wani wata larura da muka ce help syndrome wanda ga help syndrome mm. shi wannan wata larura ce wacce jinin jini zai dinga farfashewa mm. wanda wannan yakan sa ya zama na cewar eh, dama bisa ka'ida jinin wasu lokutan yana da iya muddar da yake zagayawa a jikinmu yana farfashewa mm. to amma yana yin haka kuma daidai yadda hantar mu take iya sarrafa shi to idan ya zama na farfasho jinin na abin ake cewa hemolysis ya yawa to sai ga kuma ido ya fara rawaya rawaya eh, sannan bayan haka eh, ya fara rawaya ma'ana ya yi abin da ake cewa yalo haka yawa kamar ma'ana abin da ake cewa shawara mm. eh, sannan bayan haka ita hanta da ya kamata ta sarrafa ko kuma ta kawar da duk wata guba daga cikin abinci da sauransu to sai zama su sinadaran da suke aikin a cikin hanta su kuma sun yi yawan da sakamakon farfashewar kwayoyin halittar hantar sannan shi tantanin da ya manne hantar yana iya tsagewa a wasu lokuta irin wannan sannan kuma kwayoyin halittar jini wanda suke taimakawa wajen dunkulewa jini sai zama sun yi karanci to irin wannan an sami irin wannan wannan shi ma matsala ce mai zaman kanta wanda wasu yankan kai ga su kai ga rasa su idan ba inda zama a fahimci matsala ba ne domin zaki ga fitsari ya zama kamar irin yawa ya yi duhu sosai to wannan yana daga cikin irin matsalolin da wasu lokutan idan aka kyale larurar haka kuma ba tare da an kula ba sosai ta kan kai ga irin wannan. Shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da fatan an ilmantu da abubuwan da likita ya faɗa. Kuma a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki na da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Baraka Bashir sai kuma likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Mahmud Kawu Magashi ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon ɗauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya. A sai da ce ka ce ya ana ta wani kari ba ana rawa kuɗi